Demokradiyya a yau. Cikin shirin. We were talking of Jukum and TV in Ukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed. mutum dubu biyu sun mutu ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari ba mutum ɗaya tilo da aka gurbanar gaban kotu ba ko hukunci ɗaya da aka zartar wa ya gaza wajen ɗaukar wannan matakin. mai martaba sarkin murya alhaji abbas da kenan a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya jawabin nasa shine za mu mai da hankali a kai cikin shirin a yau. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ɗaya daga cikin ginshiƙan demokuraɗiyya shine tafarkin doka da oda. Babu mutum komi girmansa kama daga shugaban Amurka har zuwa talaka wadda ya fi ƙarfin doka, abin da kusan masana suke cewa babu shi a ƙasashe irin Najeriya yanzu. Doka tana aiki idan kana da hali ko kana da mukami, saboda haka ne yanzu kowa ko kuma kowace al'umma ta yanke hukuncin yi wa kanta alƙalanci kan duk wani al'amari. hukumomi ba su da sauran tasiri wajen magance rigingimu. Wannan yana daga cikin dalilai da suke ƙara assasa harkokin tsaro a Najeriya in ji masana. Domin ko a ƙarshen makon nan a jihar Taraba an kai wa al'ummar Fulani a tsaunin Mambila hari, wadda ba zai kasance shi ne kaɗai ba. Ranar Litinin sha tara ga watan jiya mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida ya gabatar da ƙasida a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya. Ga wasu muhimman abubuwa da ya faɗa kamar yadda Nasiru Adamu Leka ya fassara ga shi nan kuma zai gabatar. I will give you an example. Just one month ago, we had crisis, we call it Jesse. One man who is rearing cows, I will not call him Fulani man or herdsman, because every person can be a herdsman, is a right, is a business. Zan ba ku misali, wata ɗaya da ya wuce mun samu wata fitina da muka laƙaba wa JC. wani mutum mai kiwon shanu don ba zan kira shi da bafulatani ko makiyayi ba don kowa ka iya zama makiyayi don yancinsa ne kuma ai kasuwanci ne makiyayin ya cinye masarar wani ba wai tsabar masara ba a'a karmamin masarar sai mutumin ya same shi ya tambaye shi me yasa ya cinye masa karmaminsa sai ya amsa masa da cewa na ɗauka baka buƙatar karmamin ne sai mero makiyayin amsa da cewa ba aikin ka bane ka faɗa min abun da nake so ko wanda bana so karmamin nan nawa ne da haka ka biya ni ya ce nawa ne ya ce naira dubu ɗaya ne sai ya ce a'a ba zai biya dubu ɗaya ba sai manomin ya ce in dai ba za ka biya ni dubu ɗaya ba to zan doke ka kuma ilai ya doke shi makiyayin ya rama dukansu suka faɗi ƙasa ramuwar makiyayin tafi zafi sai aka kai karar batun ga dagacin ƙauyen sai dagacin ya yi sauri ya kira 'yan sanda don su kama wanda ya duka mafi tsanani sannan ya ɗauki wanda ya ji rauni zuwa asibiti matakin dagacin ya dace cikin sa'a biyu sai 'yan uwan ɗaya mutumin da aka kama suka zo suka ƙona ƙauyen su ma 'yan uwan mai karmami suka ba zama suka ƙona ƙauyen su makiyayi people are dead. The reason is simple. None of them could assess the implication of his action. Kwana uku bayan nan an kashe mutum tamanin. Dalilin wannan fitina mai sauki ne. Duk mutanen biyu ba su yi tunanin abun da matakin da suka ɗauka zai jawo ba. Wannan kuma ya zo ne daga rashin amfani da hankali. Abu na biyu shine gazawar tsarin shugabanci da fannin shari'a. Ina zaune a nan Taraba shekaru talatin, gashi yau muna maganar manoma da makiyaya. Amma shekaru goma da suka wuce, alif da ɗari tara da casa'in da biyu fiye ma da shekaru goma, muna maganar fitinar Jukunawa da 'yan ƙabilar Tibini a Wukari. We were talking of jukun and Tibini in Wukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed. mutum dubu biyu sun mutu ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari ba mutum ɗaya tilo da aka gurfanar gaban kotu ba ko hukunci ɗaya da aka zartar Wa ya gaza wajen ɗaukar wannan matakin duk wanda ya bari jikuna da tibi suka yi ɗauki ba daɗi da juna a tsawon shekaru uku da barin su su yi amfani da makamai to ba mamaki shine mara makiyaya baya su riƙe bindigoginsu ya zama wajibi mu dakatar da shata daga ta farko in muna son mu tsira a zagaye na biyu. Duba rikici tsakanin kabilar kutep da can ba ba wani dalili fa waɗannan fa mutane ne ma da ba za ka iya bambance su da juna ba to amma koyaushe sai ka ga bishiyar lemo a garin takun an sare ta koyaushe sai ka ga an rushe kowane gida kuma jami'an tsaronmu suna wajen hukumomin mu ya dace suna aiki amma ba sa aikin ya zama wajibi mu sa su yi aiki. The chairman said when you say a problem say the solution. The solution here is police is not effective is not because they are bad. Shugaban wannan zama ya ce duk lokacin da ka ambaci matsala to kuma ka faɗi yadda za a magance ta. Maganin lamarin shine 'yan sanda ba sa tasiri, ba wai don sun lalace ba ne, Babbar matsalar ita ce rashin basu wadatattun kuɗin aiki, 'yan sanda basu da kayan aikin da za su ɗau mataki a kankare, kare, basu da wadatattun bindigogi, basu da wadatattun harsasai, basu da duk kayan aikin da za su ɗau mataki cikin hamzari, ciki kuwa har da jahilcin da nake magana. Yawancin 'yan sandan ba su kai ma'aunin da ya dace ɗan sandan Najeriya ya cika ba. Idan wannan ya ci gaba a haka ba za mu taɓa iya magance ko ɗaya daga matsalolinmu ba. Yau muna maganar matsalar manoma da makiyaya, to karfa mu manta jiya muna maganar matsalar manoma da manoma ne. ko ba mu san me gobe za ta haifar ba. Duk waɗannan na buƙatar magani ne, maganin shine sashin tabbatar da doka da oda ya rika aiki, aikin kuma a kan lokaci kuma ya zama cikin hikima. Na uku shine ya zo kanmu mu jagorori, za mu yi surutu a nan, za mu faɗi maganganun da muke so, amma abu na farko a shugabanci na gari shine adalci. We cannot have a governor from every tribe. We cannot have an emir from every tribe. We cannot have a governor from every religion. We cannot have an emir from every religion. Whoever becomes a governor, becomes an emir, becomes whatever position. ba za mu samu gwamna daga kowace kabila ba, ba za mu samu sarki daga kowace kabila ba, ba za mu samu gwamna daga kowane addini ba, ba za mu samu sarki daga kowane addini ba, duk wanda ya zama gwamna ko sarki ko ko kowane ma mukami ya zama wajibi ya mallaki abu ɗaya a akasarin lamari in dai ba munafurci zai yi ba zai zama daga kabila ɗaya ne da addini ɗaya da haka ya zama karramawa ga duk masu jagoranci ciki har da ni kaina ya zama ba za mu zama yan wata kabila ba jinin da yake gudu a jikinmu zai iya zama na wata kabila amma ya zama wajibi matakan da shugabanni za su ɗauka ya zama na adalci ba son kai idan muka zama masu son kai duk wanda kai wa zalunci to zai mai da martani karshe za ka kare da yin nadamar rashin adalcinka adalci yana da kyau ga kowa kuma na kowa ne kuma shine gwadabin kariya ga kowa na hudu su ne matasa kowa kafin ya tsufa matashi ne a lokacin da muke kuruciya ne ya dace mu koyi aikata abin da ya dace amma abin da muke da shi a taraba shine kusan kowace jama'a tana da tsagera matasa yan tsagera waɗannan matasa ba sa zuwa makaranta sun zama dillalan yan siyasa da zarar akwai wata kura duk kankantarta sai su yi amfani da damar su wuce gona da iri so i call on the governor to outlaw outright all question of youth militia in every community Our youth can associate, but they should associate Da haka yana kira ga gwamna da kai tsaye ya haramta duk wata kungiyar matasa 'yan tsagera a kowace al'umma. Matasanmu za su iya mu'amala da juna, amma ta fuskar ci gaban rayuwarsu ta samun ayyukan yi da zama mutanen kirki a cikin al'ummarmu. Finally, the last issue I want to raise is the press itself. You feel everywhere with your cameras. When people like him, you give stories. Two people, you say 200. 200 you say 2 according to what you want a ƙarshe magana ta ƙarshe ita ce kan 'yan jarida kukan kunna kamarorinku ko ina idan an kashe mutane kukan ba da labari idan an kashe mutum biyu ne sai ku ce mutum ɗari ne idan an kashe mutum ɗari sai ku ce mutum biyu ne bisa son ranku ko bisa muradunku. We cannot go forward unless you men becomes analytical Ba za mu samu nasara ba sai ku 'yan jarida kun zama masu nazari, adalci, masu son ci gaban ƙasa, masu ƙirƙiro maslaha. Ya zama wajibi mu gyara Taraba, mu gyara Najeriya, kuma ba za mu cimma wannan guri ba sai dukkan mu mun yi niyyar yin abin kirki. Na gode kwarai. Thank you very much. Unfortunately, my chairman, I was only told you are coming today, yesterday evening. So between now and morning, you will get my submission. A farkon watan Yunin bara ne idan kuka tuna mahara a yankin tsaunin Mambila suka kai wa Fulani a yankin wani mummunan hari da mukaddashin Brigade Commander na Bataliya ta uku Brigadier General Benjamin Ahanatu, wadda ya kai ziyara jim kaɗan bayan an kai harin ya kira da kusan kisan ƙare dangi. The only Fulanis who are barely surviving today are the ones that ran away, who managed to escape. It just tells you the aim, the plan by the perpetrators to eliminate or totally wipe out these people because even small children, two year old children, were slaughtered. Pregnant women killed. Either was than Boko Haram. Boko Haram will not touch women, they won't touch children. But here, they're slaughtering children, slaughtering pregnant women and women. And it doesn't make any sense to anybody. It's like a genocide within the Mambila. Duk da wannan shaidar da kuka ji mun kawo muku wani rahoto a farkon shekarar nan inda ake zargin a toni jiran na jihar Taraban Yusuf Akrikwen ya rubuta wa rundunar 'yan sandar jihar Taraban wasikar neman ta saki dukkan waɗanda jami'an tsaro suka kama dangane da harin na farko da aka kai wa Fulani a tsaunin na Mambila. Masu haro baki dai kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin nasira da muel hikaya da ibrahim abdulaziz waɗanda suka taimaka da rahotanni da kuka ji da cibahiro diodone da kuma solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya